ana sallan magariba na mu samu kuma ai tunanin da nake ba ga kamar ba zan samu ko ba Allah ba ba ji duk ba ko ba Allah bi ko Allah ya gari a samu ko ta ai maka in ba mu da kai nauyi da ko ya ba Allah